السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يومتي نتلاته yammacin da yake kirga kwanakin rabi'ul awwal 21 wanda shine hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1441 muna cikin masjid Nuri islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi mai suna sharhu sunna li wato li imam al wanda imamu al rahimahullah ya wallafa wanda kuma yana tare da sharha wanda babban malami ibnul fauzan ya gabatar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa jannatin firdausi ta zama matattarar mu gaba ɗaya da mu da wa'annan manyan malamai Allah ya amfanar da mu da abin da za mu karanta. To za mu tashi farkon babi na ɗari biyu da sittin da biyu, gaɓar karatu ta ɗari da uku. قال المؤلف رحمه الله تعالى وألم أنه لا يزال الناس في إصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويهوي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند اختلاف عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينكم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال إصابة من أمتي ظاهرين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون wannan shine abin da shi imam albarbahari rahimahullah ya aje a matsayin sharhu sunna wanda shi ne kuma ibnul fauzan ya bi kalmomin ɗaya bayan ɗaya ya fassara su malam ya ce wa'alam ka sani kai mai karantawa ko mai shauraron karatu annahu la ya zalun nasu fi ifabati mutane fa ba za su gushe ba cikin sun kasance cikin wata jama'a idan aka ce isaba jama'a ɗa'ifa jama'a jama'a jama'a kun gane ba za su gushe ba sai sun samu kansu fi isabatin cikin waɗansu jama'a min ahalil haƙƙi wa sunnati waɗanda suke rike da gaskiya suke rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanda lardi ya rinsaɓe da bidi'a to sai an samu wasu jama'a suna nan su kuma suna nan alal haqqi was sunnati su kuma suna nan akan gaskiya suna kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na ci gaba da shiryar da su wa ya'di bihim ghayrahum kuma dalilin su wasu suna shirya su Allah ya shirye su ba za su taɓa kaucewa wannan gaskiyar ba tun da suka gane ta sannan dalilin kafuwarsu da haƙurinsu da juriyarsu da kira da suke yi akan gaskiyar Allah yana shirye da waɗansu ma har suna gane ta kowane zamani kuma haka abin yake sai an samu wannan yace wa yuhyi sunan sunnoni da yawa waɗanda da aka kashe sai kaga Allah yana raya su da waɗannan jama'a sai kaga wanda da ba a san sunna ne ma sai kaga suna warware wa mutane suna ce ai wannan abu da kuke ba shi ne asalin ba bidiya ne ga ainihin sunna su dalilin su ne sunna take rayuwa sunnoni da yawa da an kashe su an binne su dalilin irin waɗannan jama'a da Allah yake tayarwa sai kaga sunna tana ana farfado da ita ana farfado da ita har ma wani in ya ji sai ce wannan abu sabo aka kawo ai ai sabon abu ne ainihin ne na asalin ne wanda da malaman bidi'a suka bulle suka kashe suka ɓoye suka yi shuru ba sa so a ji shi ne aka fito da shi wannan ɗin da kake ga ka saba da shi shine bidi'a sabo nan ya tar da wannan ɗin dalilin ba a mai cewa a yi shi yasa wannan ɗin ya zama kamar yanzu sabo ne shine wa yuhyi bihi sunan Allah yana rayar da sunnoni da wa'annan jama'a wa humul ladzina wasafahum Allah ta'ala ma'a qillatihim inda inda su ne sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala a ah, eh wasafahum ya sifanta su su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta su ma'a tare da su ɗan kaɗan ne inda ikhtilafi lokacin da aka samu bambanci da yawa aka samu saɓani to Allah ya sifanta yanayin su su kam yan kaɗan ne za ka same su in ka kwatanta da yawan saɓani da za a samu a lokacin a duniya da jama'a waɗanda sun raja a kan wani abu daban da kuma wa'annan wa'anda suke kira a kan gaskiya ma'akillatihim za ka ga su duk da yan kaɗan ne Allah ya sifanta su ka san yanzu ai yan bidi'a sun fi sunna yawa ko eh to ballantana kuma sunna a ce kafirai eh ma'akillatihim duk da cewa su yan kaɗan ne amma idan ka ji muryarsu sai ka ɗauka duk duniya suke da goyon baya ko to amma a goyon baya a duniyance su ne baya amma goyon bayan da suke tinkaho da shi na Allah saboda suna tinkaho da goyon bayan Allah sun san aikin Allah suke shi ya tsare ka ji suna furta ainihin lafzi kamar dama ko ina tsaron su ake sai ka ga yana tashi yana tafiya da nisa ma'aƙillatihim duk da cewa su ɗin ‘yan kaɗan ne ba su da yawa lokacin da ne indal ikhtilati lokacin da aka yi saɓani yanzu idan ka dubi kungiyoyi da ɗariku da ma'yan hamburi hayam idan aka tattara su gaba ɗaya ka za akwai wanda shi ba ɗan bidiya ba ne ya ɗariƙar kowa kuma bai san sunna ba ɗan hamburi hayam kenan to shi ne ɗan hamburi hayam eh eh ce ni ba ruwa na da su gaba ɗayan su wallahi eh wai shi duk ba ruwansa da su to shi bai san sunnar ba bai karatu ba bai san ta ba kuma baya ɗariƙa baya kungiyar kowa dan hambari a kenan shi duk abin da ya zo ya yi ma zai yi gaba kawai baya da alaki baya da zunubi shi a gabansa da ya sani to ya sani ne yo wani irin laifi ake yi ai <laughs> ana magana ai ba a ina aka ce ka zauna da jahilci ka je lahira ka ce rashin sani ne yana zama hujja eh ai an riga an kashe wannan bakin tsanyar ai da dadewa tun da aka aiko manzo kuma bayan manzo malamai suna ta wa'azi duk wanda ka ganshi jahili ki yayi yanzu dai duk wanda ka ganshi jahili kin karatu yayi babu inda za ka zauna yanzu a duniya a ce ka gurin da za ka yi karatu sai dai ka ki hmm? to duk da cewa inda al-ikhtilafi annahum qaliluna lokacin da aka samu duniya ta kasaba akan aqidu da ra'ayyuka da kowa da irin naka bayani to su ahlus sunna yan kadan ne zaka same su amma ga abin da Allah yake wa maktalafa fihi babu waɗanda suka sassaɓa a cikin wannan addini fihi alha'u zamirun ya'udu ila addini illal ladina utuhu sai waɗanda aka ba su shi wannan addinin ilimi ai ilimi shine addini yahudawa mai aka ba su ilimi ilimi wanda yake kumshe da addini to ba su saba ba sai da aka ba su ilimi suka koshi da ilimi tukunna sai suka rinka kuma sassabawa da juna kowanne kuma sai ya ja tawaga ya yi nasa wannan ma ya ja tawaga ya yi nasa wa mattalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu sai waɗannan da aka ba wa addinin aka ba su ilimin addinin kenan sai suka ja suka tarar rabuwa min ba'di ma bayyana bayyinatu bayan ga hujjoji bayyanannu sun zo musu to me yasa suka rarraba kansu bagayan bainahu kiyayya kawai da son kai a tsakanin su saboda ba na son wani don haka duk abin da ya faɗi ma ƙarya ne bai mun ba saboda ba na son wani bayan da za a yi in tafi a ƙarƙashin sa matsayin kan shugabana ne saboda ba na son wani don haka ni na fi shi na fi daɗewa ina kira don haka yanzu a ce shi gaba da ni don haka ba zan bi shi ba bagayar wannan fa shi yasa suka kasa ba kowa ya ja ya ce to yi amfani da sanin da yake da shi ya narkar da jama'ar wancan ya fara tasa wannan ma yake bai in narkar da jama'ar ka in yi ba wai lokacin suna da jahilci suka yi wannan ba sai da aka yi malamai kowa suka zama sun yi ilimi sai kuma suka fankamar da addinin suka tarwata shi wannan shi ya samu yahudu da nasara wannan ayar an kawo ta ne don kar haka ya same mu shi yasa yanzu muke haɗe ko eh? har an dira a yi wa'yancan ɗin to aiki ya ɓaci ko to amma duk da haka ai akwai jama'ar da ba su yi haka ba bari ku ji a yace a sai da gaskiya ta zo musu sannan suka sassa ba dukansu a a fastas sai Allah ya toge wa'insan isaba ƙo’ifa, jama'a waɗanda suke alal haɗi wa sunna sai Allah ya soge su ya ce amma fa su suna nan su kam akan gaskiya duk inda ka samu ahli sunan duniya ra'ayinsu ɗaya kun gane wannan duk inda ka samu wanda yake bin kitabu wa sunna a duniya duk za ka ji karanta wasu iri ɗaya su har yanzu ba su ba shi ya yace فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدى الله الذين آمنوا duk da saɓanin nan sai Allah ya shiryar da waɗansu bayin Allah allazina amanu wanda su sun yi imani da littafin Allah sun yi imani da manzanci manzon Allah ba su kauce akan littafin Allah ba ba su kauce akan sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa wa sallam su ne waɗanda allazina amanu limaktalafu fihi ba su fada cikin wancan sabanin da wa'ancan suka yi ba su suna nan ba su shiga wannan saɓanin ba min alhaqi bi iznihi wanda aka sassaba aka bar gaskiya suna nan su akan gaskiyar bi iznihi ai bi iznillah da izinin Allah Allah ya tsare su shi yasa kullum kai ta addu'a Allah ya ɗora ka akan daidai اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka taimake mu da nisantar ta wannan shine abin da za ka yi ta yi duk sanda kuma duniya ta ƙara gurɓacewa sai an samu wa'yansu kuma su suna nan Allah ya tsare su ba za su ji kowa ba cikin wa'annan sabanin suna nan alal haqqi was sunnati kuna ganewa to wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya bada shaida a kansu sannan yace wallahu yahdi man yasha'u kuma wallahi wannan zaɓin Allah ne ma sha Allahu kana ma lam yasha lam yakun wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba wai soyayyar su bane ba zaɓin su bane ba su suka zaɓa wa kansu ba Allah ne ya zaɓe su don ya gyara duniya da su kuna ganewa don haka yace wallahu ji man yasha'u Allah na shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga wani tafarki na daidaici wanda shi ne kawai zaka bi ka je aljanna قال Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah ya يا ayan nan da wannan hadisi, yace la tazalu la tafa la tazalu isabatun kun ji isaba jama'a babu wata jama'a ba za ta gushe ba min ummati cikin al'umman nan tawa ki a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in injin nan yana da maya ta ada shi mutane suna cikin zafi kuma sautin ma yana din yace mutane ba za a gushe ba face sai an samu akwai wata ifa ba jama'a ita tana nan ba za ta gushe ba min ummati cikin al'ummata zahiri na alal suna bayyana kansu kawai akan gaskiya ba sa nokewa ba sa ɓoye kansu su ce ba ruwa na ni zan tsaya in yi adina ba zan bayyana ba in je shi shiga fitina eh. zahiri a fili suke yi alal haq kana ganin su kawai ka kan gaskiya suke ba za a gushe ba kuma sai an rinka samun irin su isabatun wasu jama'a ne za ka same su min ummati yace cikin al'ummata ashe yan bid'a yan kwamatala da alis sunna duk an kullo cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin al'ummar ta akwai na kwarai waɗanda su ba su gushe ba suna cikin gaskiya da kuma bayyana ita gaskiyar ya kuke kashe hatun ba kada ba to shi kenan zahiri na alal haqqi la yadurruhum man khazalahum duk mutumin da khazalahum yake kokarin tabar da su to la yadurruhum ba zai cutar da su ba la yadurruhum man khazalahum duk wanda ke ƙoƙarin sai ya taɓar da su ba zai cutar da su ba mutanen gaskiya sun taɓa fitowa ba a nemi taɓar da su ba eh to shi ya sa yake hatta ya fi Allah hatta ya fi amrullah haka za su ta tafiya har lokacin da Allah zai kawo al'amarinsa wahum zahirun suna masu ainihin samun taimakon Allah wannan shi ne abin da imam barbahari ya kawo a cikin al'umma ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an samu wasu jama'a zahiri na alal suna ta kokari kuma Allah yana taimakon su wajen daga gaskiya da bayyana ta kuma ba za a gushe ba za a yi ta tsangwaman su a yi ta kokarin dakatar da su a yi ta kokarin bata su amma ba za su gushe ba har sai Allah ya zo da al'amarinsa suna samun taimakon Allah duk da karancinsu to ga abin da shi ibn al yake cewa asharhu Ƙala, al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alam ta'allam ayyuhal muslim al-qari Awil, al ka sani fa ya kai ɗan uwa musulmi mai karatu ko mai shauraron karatu wa ya ɗaliban ilimi ya kai mai neman ilimi أن yabqa يبقى ويبقى عليه من وفقه الله لاتباعه kasancewa gaskiya fa tana nan gaskiya tana nan sannan kuma waɗanda suke kanta ma suna nan waɗanda Allah ya datar da su wajen bin gaskiyar mahama kasuratil fitanu yanda duk fitintinu suka yawaita yanda duk fitintinu suka yawaita gaskiya tana nan ba yanda za a ce an rushe ta kwata-kwata masu riko da ita kuma suna nan babu yanda za a ce an barar da su gaba ɗaya don haka ka san da wannan ka kwantar da hankalinka in ma kana jin tsoron za a rusa gaskiya a lalata ta za a babatar da masu gaskiya a hallaka su ba zai yiwu ba dole ne a samu gaskiya a wani bangare in ta rushe wani bangare ka bullo idan ta yi sanyi a nan wani lokaci kuma a wani wurin ta haɓaka la yattabi'una dhalik eh, haka ne kuwa a'a littibahi ma ma kasurat fitan yanda duk fitintunu suka yawaita wa ma hawala al'ada ta yanda duk makiya yan adawa suka yi ƙoƙarin sai sun rusa gaskiyar sun rusa masu riko da gaskiya an ya ƙabu alal haƙƙi wa ahli wai sai sun ƙare gaskiya sun ƙare ahlul haƙƙi ma'abota gaskiya fa innahum la yastabi'una dhalik to wallahi ba za su yi haka ba su yi iya abin da za su yi amma ba za su yi ba li'an Allah subhanahu wa ta'ala ya hamidi don Allah tabaraka wa ta'ala ne yake tsaron gaskiya yake tsaron masu gaskiya kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lallai Allah subhanahu wa ta'ala yace mu ne muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu za mu tsare shi shi yasa Allah ya tsare alqur'ani da kayar da zarata mahaddata alkur'ani matasa ku dage ku zama kuna daga cikin wanda Allah ya tsare addini da su idan alkur'anin nan ya rasa mahaddata to fa za a samu matsala a gefen addini shi yasa Allah baya ainihin barin al'umma face sai an samu mahaddata alkur'ani sai an samu mahaddata sunna ciki sannan waɗannan abu guda biyu su ne dama suke haɗuwa su zama addini alƙur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan da duniya sun samu iko na rusa ƙur'ani su rusa sunna da sun kashe addini to amma sai suka kasa babu yanda za a yi ƙur'anan duniya idan da za su tattara su su kone to yana cikin zukatan bayin Allah wani idan ya zauna yanzu nan sai ya rubuto shi kawai yana nan wani ma kuma irinsa a nan wani ma ga ya can ga wani irinsa ga wani irinsa suna nan kuma ga matasa masu tasowa wani yana da ishirin wani yana da arba'in wani yana da sittin ba biyu saura izo biyu ya gama eh wani kuma yana nan yanzu ya soma alif an baki wauzal ba alif baki lallan hakuri kuma shi ma qur'ani zai haddace eh wani kuma yana can yanzu ya dinka sabon jesi eh sun sai sabon kwallo a unguwarsu eh su ma za su yi kokari su zama sun yi fice E eh, yan wasan duniya kuke so su zama so Allah ya halitta ku don wasa ne a ina Allah yake yi wasa don Allah matashi ka tsaya wai har kana ta kokari sai kun yi kuna ta mitin wai ya za a yi wai ku zama yan wasan duniya kowace unguwa ba yanzu akwai matasa suna nan suna ta kokari su ma suna nan suna kirkirowa a haɗa kuɗi a sai kwallo a sai jefi a sai takalma a yi kaga fincin fincin fincin fincin a yi nan a yi nan kamar sun yi hankali a ce ba su da wayo so ina wayo ga matashin da ya bar qur'ani a aje baka haddace qur'ani baka je kana haddace hukuncin kwallon kafa wai ya san duk hukunce hukuncen wasa in an yi kaza an yi laifi in an tsaya a nan ba nan bane kai dan bakwai ba a nan za ka tsaya ba gurin tsayuwar dan biyar ne kai dan to yanzu ka zan duk nan ka san su amma baka san matsayin sallar ka ba har kana wani tinkaho eh eh to yanzu nan da su ne Allah zai daga mana addini da su to matasa ku dage ku haddace qur'ani wallahi wallahi ina tabbatar muku aikin gwamnati ba zai hana ka hadda qur'ani ba kana aikin gwamnati zaka yi hadda qur'ani kana makaranta kana ilimi kana boko zaka haddace qur'ani kai qur'ani ya fi so ma in kana karatu ya fi haddasa ma ka fi tafiya kuma sannan haddar da kake yi kana karanta shi sai ya duk sanda ka karanta shi kai addu'a wani aiki da kake sai ka samu taimako Allah ni ya ta in haddace littafinka don in zama da ni ka kare alkur'ani saboda faɗinka inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna Allah ka sa ni daga cikin waɗanda za ka tsare alkur'ani da su Allah ina roƙonka kuma ka taimake ni karanta alkur'anin ya zama falala ga buɗi a ma'aikatata ga buɗi a neman ilimina ga buɗi a karatuna ga buɗi a sana'ata kuma sai ka ci riba biyu da haka wata rana sai ka ka tara tilawa kai wata rana sai ka dawo gyara kake ka gama haddace shi kuma sai ka zama mai hankali in dai da ka sa ƙur'ani a gaba ba za ka zama mai hankali duk ƙoƙarinka kullum kada tilawa ta ta zube zan dage kada tilawa ta ta zube zan dage in yi bita kada tilawa ta ta zube wata rana idan ka biyo wani wuri ka ji wani wuri ya harɗe ma kayi yaki kayi yaki sai ka ji wani bakin ciki ya turruke ka a lokacin sai Allah ya yi ta gina maka wani bene na bakin cikin Qur'ani ya zube wannan damuwar da ka ji wata aya ta zube ka dage sai ka maido ta kai kuma sai a daɗa maka wata daraja da matsayi a fadar Allah ba asara wallahi mu dace musamman matashi wanda ya shi matashi ne yanzu kwakwalwarka take ƙoƙarin yunkurowa fa wani zaren fa ba a gama jona shi ba ma tuku yanzu kake tashe kwakwalwar kamar tukunya ne sanda ta fara fasa, sautinsa ba zai kai kamar sanda ta zo tsakiya ba yaya idan aka janye wuta kuma sautin sai rika duk yana kasa yana kasa yana kasa can sai ka ji duk to in yo me za a yi yanzu kai tukunyarka an fara janye itace tana nan tana kasa tana kasa tana kasa can sai ka ji ta yi shuru sai dai abun da ta iya da kawai dai taitai yanzu ka kai shekara ɗari da goma sai a kawo ma kwamfuta kana haka kana lalube ina sanda ta sai ce ga kwamfuta malam yana so ka mana kaza yi mana kaza zai yi to dan talatin fa dan eh, talatin ba zai yi ba to yanzu mataki yana daidai da zai yi kowane irin ilimi to kai kai ka nemi taimakon Allah da karatun alkur'ani duk irin karatun da zaka nema na duniya ka nemi taimakon Allah da yawan karanta alkur'ani damuwar duniya ma fa tana tsoron mai karatun alkur'ani bari ga muku bakin ciki ma tsoron mai karatun alkur'ani yake fa in kunta fi hammin wa ghammin wa qurbatin fadara kitaballahi tanju min alhammi in ka zama kana cikin damuwa da kunci da musiba da bala'i zauna ka kama karatun alkur'ani ka gani in baka tsira ba daga wannan bala'i za ka tsira don haka ƙura'ani kada ka aje shi a baya ka ce wai ka samu wani karatu yanzu shi za ka dagewa ƙura'ani kam kai kai haƙuri kai babba ne bari mu ci ta ƙananan nan ƙura'anin nan kar ku yadda ku bashi in kuka bar mana alƙura'ani a baya kun bar mai tsadan kun bar mai cin kun bar alkhairi kai dalilin koyar da yara ƙura'ani fa Allah yake kiyaye mu daga wasu masifu fa duk wani bala'i da kuke da Allah ya kin karo mu da shi an kawar wallahi saboda an koyawa ana koyar da yara karatun alkur'ani nassi ne aka ce wani lokaci Allah zai zai an tayo wa unguwa ko gari ko yanki ko duniya bala'i daga an zo aka ga ana koya wa yara ba'u sinun mimun alifun lamun lamun ha'un kaga bismillahi ko sai Allah ce ku dawo da bala'in nan kar ku dora musu ga can ƴaƴansu suna karatun alqur'ani suna koyon alqur'ani don haka an ɗauke musu bala'in dalilin koyon da ƴaƴansu suke yi na littafin Allah eh to ya zama duk an bar koyar da yara alqur'ani sai dai a riƙa koya musu sun suna yan ƙanana ba su iya magana ba ce musu oh down eh oh down oh down oh down oh down bala yin yazo sai koma eh daga sama he sauko kasa kawai eh min of ila down eh sai Allah ya taimake mu ya tsare mu ya kare mana ƴaƴan mu ya kare mu tare da su faka ma qala jalla sha'nuhu inna lanansuru rusulana manzanni fa da suka zo sun sha wuya a duniya fa su ma Allah ke mu ne masu taimakon manzannin mu to yanzu taimako ya kare daga kan manzanni wallazina amanu kuma mu muke taimakawa masu imani da suke tsaye akan gaskiya fil me fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad za mu taimake su a nan duniya sannan kuma ranar da za a tsaye da shaidu a lahira sai mun taimake su in ji Allah masu imani suna da gata a duniya gun Allah sannan suna da gata a lahira gun Allah inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da za a tsaye da shaidu shaidu suna da yawa ranar gobe kiyama shaida haka kata wanda baka isa ka jira ba kuma Allah dama ba wai ya jajirci abin da kai ne. a'a zai kawo maka shaidun ne don kai da kanka ka tabbatar ba a zalunce ka ba mala'ikun da suke rike da takardu suna rubuta aikinmu suna finmu hagu da dama raƙiban akidan suna nan suna rubutawa ma yalfizu min qaumin illa ladayhi raqibun atid babu maganar da ɗan adam zai yi face raqibu atid kowa wannan raqibu ne atid wannan ma raqibu ne atid ne suna nan suna jefen hagu da dama in ka aikata alkhairi ko ka faɗi alkhairi ko kai umarni da alkhairi ko ka hana sharri shi wanda yake hannun dama zai rubuta bawa ya hai a wannan mulki a wannan sakon ya aikata alkhairi ya faɗi alkhairi ya yi umarni da alkhairi ya hana sharri ya kare alkhairi wannan shi kuma yana nan shi kuma ba abin da zai rubuta sai sharrinka amma kafin ya rubuta sai ya shawarci wannan wannan bawan fa ya tafkata asa ya saba wa Allah ya aikata laifi ya ya yake intabirku sa'a shaurara masa dan sa'a daya la'allahu ya tubu wa la'allahu ya tafke ta yi ya tuba ta yi ya nemi gafara ka ji gata fa shi wannan na dama shine shugaban na hagu na hagu ba zai rubuta ba sai ya tambayi na dama na dama kuma tunda shine shugaba daga ta yi alkhairi rubutawa kawai zai yi baya jira daga ka aikata alkhairi ko ka faɗi alkhairi ko ka yi umuri da alkhairi ko ka hana sharri aikin alkhairi gaba ɗaya shi rubutawa kawai zai yi sannan kuma man ja a bil hasanati falahu asharu amsalha kana yin mai kyau sai a rubuta goma ila fi zaifin ila abu'afin kasira wani ma in ɗari bakwai za a yi wani in yi a ka yanda Allah ya so wannan kuma sai ya tambayi wannan sai ce jira shi ko zai tuba a jira ana jiran ya tuba sai ya ƙaro sai ce to rubuta wancan na farkon na biyun ka jira ko zai tuba bai tuba ba zai ya kara ce to rubuta masa kuma ɗaɗɗaya za ka rubuta shi ba a ninkawa amma a haka wai sai a je lahira sai a tar da sharrin yayi rinjaye eh amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wai a hakan sai ka samu mizanin sharrin ka wai har ya fi nauyi duk wannan sauki da Allah yake duk da haka idan aka nuna mutu sai ce wannan shaidar akwai son zuciya mala'ikun nan dama sun tsane ni ne kawai yace to mun ji to yanzu idan filin da kai ai aikin fa ya zo ya faɗa idza gulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha lokacin da Allah ya girgiza kasa girgizawa ya murza ta murzawa ta fitar da duk abin da ke cikinsa sai kuma a rika bijiro da filaye inda ka je ka zauna kai alkhairi da inda ka zauna ka aikata sharri da inda ka zauna ka magana banza da inda ka zauna ka magana alkhairi da inda ka zauna ka cinci wani da inda ka zauna ka taimaki wani filin sai ya zo ya ce ni ne wuri kaza wane bawanka mai suna kaza ɗan wane a kaina rana kaza ga watan kaza ya aikata kaza can wani fili ma sai kullo ya ce ni ma ran kaza ga watan kaza ya ke kaza a kaina abuna a nan ne ya tsaya ya faɗi kaza ya aikata kaza in ka gaba a kullo da gumba dama ka tuba kafin ka mutu in ka tuba kafin ka mutu kan babu wannan Eh? sai ya ce to wai me ya damu kasa da aiki na wa qala insanu ma laha me ya damu kasa haka take kasu rutan na wannan ai iyayi ne wannan haka kawai ina ruwanki wa qala malaha. Yau ma laha To idin to hadisu akbara to yau ne ai za ta bada labaran ka da a duniya an taba fallasa ka rannan ba da daddare ka je makabarta ba kana neman fas mutane za ka zo ka yi tsafi ka yi kuɗi da ka je ka ciro ka dawo Allah bai ganka ba amma tun da ba wanda ya gani ƙasar gurin ta zo ta faɗi to yau don ta faɗi kuma ka ce na alaha yau ma izin a wannan ranar tuhaddisu idan nan ne tuhaddisu za ta ba da labarin a gabara don rannan ne Allah yake ta magana a duniya kuna yi Allah ya rufa muku asiri kasar gurin ba ta isa ta fallasa ka ba za ka je ka tsaya a kanta kana balle shagon wani kasar ta taba yin ihu ta ce ihu barawo a kaina zai balle shago to lokacin Allah bai ba ta iko magana ba bi anna rabbaka aw halaha saboda yau ubangijinka ne maka wahayin magana dole ta yi magana yau ishuru ce to shi ban yadda da wannan shaidar ba ce to shi kenan yanzu menene kake gani idan gaɓoɓinka da suka aikata hannunka da ya duka in ya faɗa ba ya ce zan yarda da ya mari zan yarda da ya ɗauko zan yarda da ya miƙa zan yarda da ya dungu zan yarda kafar ka da ta ka ta je eh a in ya fita in kafa ce sai magana zan yarda bakinka zai yi shiru yanzu gaɓoɓi za su yi magana farjinka eh in ya faɗi na yarda cikinka in ya ce eh, na ci haram na yadda naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibuna shikenan sai bakin Allah ya ce to baki yanzu yau ba ranar magana ka bane shiru yau mata umul ashadu. baki sai ya ji kif baya iya magana hannu ya rinka faɗin abin da ya yi da wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya daka da wanda ya tsaga da wanda ya soka da wanda ya harba duk hannu sai ya faɗi kafa ta faɗi iya inda ta je kunne ya faɗi abin da ya ji hanci ya faɗi irin abin da ya shaƙa na daɗi wanda aka haramta ido ya faɗi abin da ya gani wanda aka nuna amar ya kalla ciki ya ce an ɗura mun kaza da kaza da kaza duk haramun ne kuma farji ya ce na shiga kaza na shiga wuri kaza na shiga wuri kaza kuma duk haramun ne sai ce to sai a sakan masa bakinsa sai a ce to yaya yanzu yanzu kan ka yadda yanzu sai fada to to wai ku gaɓoɓi me ya kai ku irin wannan shirmen ku kuma lima shahidtum alaina don me za ku ba da irin wannan shaidar a kanmu yanzu ku in an sa ni a wutar din ku ba mu tare muke bane ku ba ku da hankali me yasa za ku ba da irin wannan muguwar shaida lima shahidtum alaina don me za ku ba da shaida a kanmu in ce duka ɗaya mu duka ɗaya muke baki ɗan sababi sai ga su ce an tsakana Allahu lafi an taka kulle shaidu. Ah, mu ba mu bane a duniya da kake yi mun taɓa magana a'a ba baki kai kaɗai kake surutu ba eh wa ya baka ikon magana Allah to mu ma yau Allah ne ya bamu ikon magana to ba mu isa ba dolin faɗa to ranan da za a tsaye da irin wannan shaidun masu imani Allah zai taimake su kamar yadda ya taimake su a duniya suka tsaya akan gaskiya wakiri, na alal to ranan da za a tsaye da shaidu ma su za ka ga sun tsira ba za su shiga cikin wannan tonon asirin ba yau matubula sara'iru an gane ko Allah ubangiji ya yi mana gamdakatar da dace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai ina muke ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tazalu qa'ifatun min ummati waɗansu jama'a daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba ala haqqin zahiriha suna kan gaskiya kuma Allah yana taimakon su suna kuma bayyanar da gaskiyar la ya yadurruhum man khalafahum duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba duk wanda yace ba zai bi su ba to rashin bin su ba zai cutar da su ba in kuma yace zai musu zagon ƙasa zagon ƙasansa ba zai cutar da su ba wala man khazalahum haka wanda ya tabar da su yace ai ni ba ruwana da su to wannan ba zai cutar da su ba hatta ya iya amrullah haka za a yi ta tafiya har lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa hatta ya iya amrullah tabaraka wa ta'ala har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai zo da al'amarinsa duniya ta kammala wanda yake akan gaskiya ya je da ya tace da gaskiya wanda yake kan ƙarya kuma ya tace da ƙarya Allah ya kare sai kuma yace eh da haqqu baqin gaskiya fa wanzazzaki ita ba ta gushewa wa aluhu baquna ma'abota gaskiya su ma wanzazzu ne su ma ba za su gushe ba wa in kallu ko da sun zama ‘yan kaɗan fi a sinin a wasu shekaru ka san akwai lokacin da Allah zai jarraba ku sai ku sai ka gan ku ‘yan kaɗan to kada haka ya karayar yadda ku shekar yana nan yana aiki kamar yadda kuke aiki Allah yana iya taimakon ku wasu shekaru ku gan ku kuna da yawa waɗansu shekaru kuma ya gan ku ‘yan kaɗan idan ba wanda Allah ya yi maka rabo ba shi ma sai ya rena kaɗan ɗin ku sai ya tafi wajen yawa shi kenan ya tabi shi ya sa ya ce wa in kallu fi ba'd sinina ko da a wasu shekaru ka gansu su ‘yan kaɗan au ba da auƙatin ko kuma wasu lokuta kun zama ‘yan kaɗan fa inna Allah la yudayyi'u hadha al abadan Allah fa ba zai taɓa tozartar da wannan gaskiyar ba har abada in dai akan gaskiya kake duk yanda aka dare duk yanda aka ainihin watse duk yanda ake tsangwamar ka ka tsaya akan ta Allah ba zai tozartar da ita ba kuma ba zai tozartar da kai ba walakin yajibu على من تمسك bi الحق to menene wajibi ga wanda yake rike da wannan gaskiyar yace sai dai abinda ya kamata ga tun mutumin da yake rike da wannan gaskiyar wajibi ne a kansa an yasbira alaihi wa yasbira ala ma yalqa yayi hakuri akan gaskiyar ya kuma yi hakuri akan abin da zai same shi akan gaskiya don dole zaka ga wasu abubuwa suna samun ka saboda kana kan gaskiya to kai haƙuri in baka yi haƙuri ba wallahi za ka ga bala'i kai yanzu haka in kana iddi'a'in sunna kai alis sunna ne in wata cuta ta same ka an rinka bijiro maka kenan da magunguna an rinka kawo maka masu magani kenan kala kala sai kuma Allah ya so sai ya jarrabe ka ciwon yayi ka karuwa sai a ce wannan shi ya yi wa wane magani irin ciwon ku ɗaya kuma magani ciwonsa ya fi naka tsanani ma don shi a lokacin zama ma baya buduwa amma da aka ba shi wannan abun ya ɗaura yanzu ka duba ya samu lafiya kai ku matsalar ku da ku yan izala matsalar mu da ku kenan to shi na ai kana cikin bala'i yanzu in kai wasa sai kaga ka fara zane tun ana gaya maka kana ki wannan shirka ni ba zan yi shirka ba kai ni wannan ba zan yi shirka ba sai a zo ma da wani malami mu ba shirka muke ba mu ruqiyya muke addu'a za a yi ma addu'a ce to ka shaurare shi in ba zai karbi kuɗi ba addu'ar kawai zai yi to dan ruƙiya ne lilla amma idan sana'arsa ce zai karbi kuɗi to ƙarya yake yi shi ma yana ci da addini duk tarihin rukiya da ka sani rukiya ɗaya yake aka ce sahabbai sun karɓi lada su kuma wajen arna ne arna sun musu wulakanci sun ki su. sai Allah ya aiko da bala'i ya tsari shugabansu suka yi magani suka rasa su kuma ga lokacin ɗari ga sanyi an hana su masauki kuma baki ne sun je sun tattara a wani wuri suna kudundune suna shan bala'in bakunta ba wanda ya kula su wani ya ce wa'annan mutane kun ga baki ne wanda muka hana masauki a je mana irin su haka kila wajejen su sun kila ko Allah ya ba suna da magani sai aka zo aka ce mun zo da wata tambaya ne to me ya faru ce shugabanmu ne bala'i ya tsare shi don haka muke tambaya ko Allah ya taimaka a cikin ku akwai mai iya ruqiya ya magance wannan abu yace wai kwarai kuwa mu ne muke da ruqiya kuwa mu muna da addu'ar warkar da irin wannan da amma fa dai kun ji mu mu ma eh yo kamata da mutu da? ko ai aka ce wala tasna'il ma'rufa illa li ahlihi ko wala ilmaru ma'rufa illa li ahlihi wani yaro da ya tar da maciji ya kandare ya makance ya motse ya duba ya duba ya ga bai mutu ba jaura ce ta bi ta kansa wai sai ya ji tausayin maciji ya tausaya wa macijin sai ya rungumo shi gaishe sheka sai kawo gida ka san a lokacin ana in an yi gini akan yi rarake wani wuri a rika sa wuta ta ya yi dumi sai ya kawo shi kusa da wannan wurin ya ɗumama shi ya ɗumama shi ya fara kaɗa dindi ya fara murɗawa ya miƙe da ya ji ya ɗau dumi sai ya fasa kai ya buɗe ido ya ga yaro kusa da shi kawai ya yi tsura kan yaron yanzu ya aikata alkhairi a inda ya dace maciji ya kawo tsara baban yaro ya dawo shi kuma ya zara takobi sai ya fille kan sai ya taka kan da kafarsa وقال له احذر لئيما لقيته ولا تثنى المعروف الا لاهله eh shi ne abin wannan wani malami ne ya yi ɗan yi wannan kyarkistar wa yara littafi ne na mutsala'a irin wanda ake karantar da larabcin nan yake laqad ramada tu'banu yawman min ash-shita Waje a gulamun wasta'adda na naqlihi waje a bihi yas'a ila ad-dari aishan fa asfa'ahu fanzur li qillati فلما أحس الواش بالجد حوله وفتح عينيه وحرك رأسه على ولد المسكين يبكي لكفله فجاء أبوه عاجلا قط رأسه وجس عليه غاضبا في نعاله وقال غلام احذر لئيما لقيته ولا تصنع المعروف إلا لأهله إيه؟ يجد كل كشيء kun باع أبو كيركي زي ba كيركي to su ma wayannan ba mutanen kirki ba ne don haka rukiyar muku ba mu wani abu kawai suka ce nawa tumaki kaza sarkin ku koya muku ba ruwan mu aka turo garken tumaki suka yi masa addu'a es Allah ya taimake su ya warke bayan Allah na gari duk inda suke sai in aka wulakanta su sai Allah ya sauko da sabani inda ku da kuka wulakanta sun kuma ku za ku taimake su eh to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gusar da ku ba ko da yaushe kuna nan akan matsibobi iri-iri kuma za ku riƙa ganin jarrabawa kala-kala duk jarrabawar da Allah ya aiko maka kai abu wataƙila kana cikin dukiya da kawai sai Allah ya jarrabe ka a riƙa janye dukiyar a riƙa janye ta yau motar ka ta faɗi yau gidan kai ya ƙone yau a ka tura yaranka ciko dan fashi su ɗauke yau a turo kinnazin a kama ɗanka da haka dukiyarka tana karewa. sai a rika samun masu baka shawara to ba don ku yan izala ba ne ai da mun ba ku taimako to ku ba kwa son taimako eh kagan duk mutumin da ya ci ahlus sunna ne wai dan izala ne to yanzu idan aka ce ahlus sunna ne su wa'in sunna suke bi za a samu wasu su bi amma ka ce kai kai kai kai dan izala ne sai ka ga don Allah wai wani ne fa yayi alwara a masallacin ta kai sai wani ya zo ya same shi wanda yake ba mu labari wai ai kai ka san wannan masallaci na yan izala ne ba wai in eh, yana haka ruwan da ya taba alwai yana yana goggogewa wai wai ruwan ya taba shi a a'udhu billahi a'udhu billahi Allah ya taimake shi ma da bai shiga masallacin ba wannan fa duk karantarwa ce ta sharri kawai masallacin musulmai kam ba musulmai bane dai kowanne eh wannan fa duka wannan rabe-rabe ne ya kawo mana irin wannan bala'i idan da za a tsaya a yi ta wa'azi a kan kitabu wa sunna qur'ani hadisi gaskiya in ma kace ka ba su dai dole ka dai me yasa saboda suna kitabu wa sunna to kowa zai gane ka ko to amma idan aka ce saboda su yan kaza ne mu kuma yan kaza ne eh, kuma ba ta son waliyai sun tsari annabi yanzu wanda ya tsani annabi ne zai tsaya akan hadisai eh wanda ya tsani annabi ne zai ce ni sunnar annabi kawai zan bi ban san ɗariƙa kowa ainihin ana gano kama kai ne makin annabi da ka rena dariƙar annabi ka kama ta wani eh? ga ɗariƙatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kuma wace ɗariƙa ce za a daga ta, ga ta annabi wace ɗariƙa kake yi ne mala yace ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan ko kuma kana da wacce tafi ta ka bani a in yana da wacce ta fita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun ita sai ya yin bar wannan ya bani ita to wallahi duk wanda ya zo maka da wata ɗariƙa tambaye shi hatta fita annabi Muhammadu ne a a to ai ita ɗin wannan wasila ce zuwa ga annabi Muhammadu ne ce to ko ya bar wasiya a yi ta ya bar wasiya a yi ta don shi kan bai yi ba aiko sahabbansa duka ba su yi ba ko kuma su ne al'awwaluna sabikuna! sabiquna as-sabiquna minal min al wal ansar dukan akwai wanda ya yi ta ce a to akwai qur'ani inda yace sai shekara kaza tukunna za a kirkiro ta kuma a yi ta in an yi ta daidai ne akwai aya babu to akwai inda manzo Allah ya yi wasiya yace in aka yi shekaru kaza a duniya akwai ɗariƙa kaza ku bartawa ku riƙe ta ko kuma ku haɗa biyu eh ai falalar shehu ita ce muke bi don mu ne suka koya mana mu riƙe kitabuwar ne. ko duk wani shehin da zai kauda ka daga kan qur'ani ya kauda ka daga son sunna ya tsora ka akan hanyar wani to ai wannan ba shehin arziki ba ne shehin arziki shine zai ce rike qur'ani da hadisi ka tsira ka bi malaman sunna ka tsira amma a baka wani abu wanda ya saba da karantarwar annabi da ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba da malaman nan kakab addinin nan kafin rayuwar karnonin mu ya zo addinin nan yana nan kata kata ko an yi malamai bayan sahabbai bayan tabi'ai irin su imamu malik manya wanda duniyar musulunci suke kiransu al'a'immatul arba'a wanda babu kamar su ko al'a'immatul arba'a fitattu gaba ɗaya kowa a cikin mazhabarsa daga shi kansa har almajiransa sun yi littattafai ba wanda ya yi babi ɗaya da yake kumshi da irin bidi'ar da ka kawo ka bamu kace mu karfa imamu malik duk shi ma bai da kirki bai iya ba bai san addini ba tunda bai yi ba kuma bai yi tallar wannan abun ba haka abu hanifa wanda shi ne ya riga su don shi abu hanifa ya riga wa'annan duka daga shi sai malik daga malik sai shafi daga shafi sai ahmad ibn hanbal shine aukan shi eh dukkan su a cikin karantar su babu babi ɗaya da zai kawo maka wa irin wanda ya dace da bid'a su su wayancan duka kenan ba su san addini ba kuma idan ka tambaye shi zai ce mu yan malikiya ne to imamu malik dan ahli sunna in dai kai malikiya kake bi to rike kitabu wa sunna dan yace kulluna nusibu wa naqau illa sahibu hadha al-qabr wanda ya kawo maka wata matsala za ta yiwu a cikin wannan bayanin nasa akwai daidai akwai kuskure amma wannan mai kabarin ya nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi duk abin da ya baka ka rike ba kuskure don haka ba abba dariƙar da za ka rike ba kuskure kamar dariƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sai in ta maka kaɗan ba ta isa ba sai ka koma jebe kuma kana farfaganda ka ce waɗanda suke rike da ita ita kadai ba sa son annabi wai kai da kare na ta ka kawo wata wai kai kake son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutumin da kullum hadisi aikinsa karanta hadisi so yake ya haddace daga an ce kara rasulullah za a ce sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba ga ko masalatin annabi ba ta so ba a talatin da kuka ƙefuro ne ba ma so, amma na annabi kullum muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kan yinsa don mu idan muka tar muka zo majalisi ba a second abin nan ba a mulki biyar baka ji masallaci ya dauka sallallahu alaihi wasallam don dai karatun hadisi ake yi daga an ce kana rasulullahi za ce sallallahu alaihi wasallam ko ba ga bane to don haka wannan ita ce nasiha da ake yi wa bayin Allah lallai ne wannan al'umma ta zamanto mai haƙuri wato ta zamanto an yasbira alaihi mutum ya yi haƙuri akan gaskiya wa yasbira alama yalqa ya yi haƙuri akan dukkan abin da zai same shi wa illa in ku ka kasa haƙuri fa inna Allah jalla wa ala lalle Allah mai girma da daukaka la yudayyi'u hadha al-haq abadan ka sani ko ka kasa haƙura ka fita ba za ka raunana gaskiya ba ka san wani shi daga an yi dubu-dubu, sai ce ni na bari ma na kuta. Mm. to ita gaskiya babu yanda za a yi in ma baka daure ka haƙura ba Allah la yuzayyi'u ba zai tozartar da hazal haqqa wannan gaskiyar ba abadan har abada bal yuqayyiru lahu ansaran sai ya kawo mata mataimaka ita gaskiyar ko da yaushe sai Allah ya taimaka mata da mataimaka waɗanda za su taimake ta wa asba'an sai ya kawo mata mabiya lokacin da ka zame ka kasa hakuri a lokacin wani zai yi kalle sai ya tsaya a inda ka guce inda ka barin wani zai zo ya jira wajen wa qad yantaqilu min makanin ila makanin kuma gaskiya haka take takan ciratu daga nan ka ji ta can daga can ka ji ta can ita ba za ka ji ta game ta mamaye ta kwace duka ba domin idan gaskiya ta malale ta kwace to wanda bai son ta ma sai ya shigo ciki don kawai ba don gaskiyar ba don jama'a sun fi yawa yanzu da yawa waɗanda suke bidiya ba don sun yadda da bidiyar ba ne don haka ake a garin su kar a ware shi kar a tsane shi shi ya sa yake yi kawai to ita gaskiya kuma sai ka ji ta nan ka ji ta can ka ji ta can tsakiya nan akwai shirme ta can akwai kwama tala ta can akwai kwama can in kai gaba haikattar da gaskiya tana raraka a nan tana raraka a can wata rana idan na nan Allah ya tashi jarraba su sai ya mamaye su da yan bidiya sai su rasa yanda za su yi sai ka ji su Maganar su baya tasiri ko sun zo suna magana sai su ya su kawai ba za ta yi tasiri ba wani wuri kuma can gaba suna can su kuma yan ƙaryar sun kasa samun tsakiyar shi ne ma'ana yantaƙilu min makanin ila makani kun gane ko fai za tu rika fi makanin idan anan an bari ba a yi to kaba wallahu akari na kama kala ta'ala sai kaga Allah ya kawo waɗansu idan wa'yansu sun bari sai Allah ya ɗauko wa'yansu sai ya aji abu lokacin da kake ba za ka yi ba a kannan Allah zai shiryo wani jarumi wanda ya fika shi ya sa kar ma ka tsaya wallahi ka ce wai kai don ka bar taimakon addini kana ga kaman yi wani abu a lokacin Allah zai da wani ya aje shi a inda kake da kuma ya zo ya fika ba zai kuma yi irin yadda kake yi ba kun gane ko shi ya sa Allah baraka wata ala yake cewa ne nam wa in takawallau idan kuka juya wa gaskiya baya yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ya canja ku da waɗansu mutanen da ba ku ba summa la yakunu amsalakum kuma su ba za su zama irin ku kai ba su za su ba da haɗin kai su haɗa kansu tsakani da Allah in suna magana da shugabansu har zuci haka ne in suna magana da abokin aikinsu har zuci haka ne ba za su zama irin ku ba ku da kuke wani gara ma ku in ku tsaya ku yi tsakani da Allah kar ku zamanto munafukai a addini don bawu ya ku zame lokacin da kuka zame kuma Allah zai canja ku da waɗansu in kuka juya sai Allah ya canja ku da waɗansu ثم لا يكونوا أمثالكم su kuma ba za su zama munafukai irin ku ba wa yuhibbunahu suna son Allah eh menene Na na na'am kamar yadda Allah ya ce ya amanu ya ku fi imani man yartadda minkum an dinihi ashe mutum zai zama zai iya zama da yana da imani sai dawo ya yi ta sai imanin ya warware kamar yadda zai iya zama mai alwala sai alwalar ta kare ko babu to ana iya zama mumini yau gobe kuma sai ya zama munafiki shikenan sai har ci. shi yasa Allah ya kira masu imani don kada aka ta kasance da su ya ayu allazina amanu ya ku masu imani ku sani man yartadda minkum an dinihi duk wanda yayi rijai bar addinin sa fa sawfa yati Allahu bi qaumin ko ya bari fa kare dauka yayi addinin Allah tiya da sannu Allah zai kawo waɗansu jama'a yuhibbuhum yuhibbuhum waɗanda Allah ke so wa yuhibbunahu suna son Allah A azillatin ala muminina masu kaskantar da kansu tsakanin su da mu'minai ɗan uwansu in ya zo gurin mumini sai kaga kaman ko ya tsaka sa masa a baki ba zai ciza ba saboda ɗan uwanka ne mumini zai ɗan dungure kai ki to Allah kai haƙuri na ji maka ki to Allah kai haƙuri Allah sarki na ji maka ciwo ko ha ba ga Allah wallahi ba komi ba komi wallahi ba komi sai kaga kawai kaman ba zai iya komi ba azillatin alal mu'minina alizzatin alal kafirin amma idan kafiri ya tinkare su zai ɓata manzon Allah zai ɓata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko zai taɓa addinin Allah zai taɓa alƙur'ani a izza a lokacin zai ga izzarsa a lokacin zai gane shi haridun izama sima kasfan jahuhu ko ko haridin izama sima kasfan jinuhu shi idan aka taba masa alamar addininsa za ka same shi mai tashin hankali a lokacin amma tsakaninsa da yan uwa muminai ko mutum ne mai haƙuri wanda Allah ke so Allah ke son waɗannan fasifar muminan da Allah zai aje ko da yaushe masu taimakon addini yujahiduna fi sabilillah suna daga addinin Allah ta hanyar jihadi don Allah ba don riya ba fi sabilillah jewa zaka ga ana aikin addini amma ba don Allah ba riya kun ga wannan zaka ga abin da ya kamata ma a dage ana yi wa ahli sunnati wal jama'a wa'azi da shi kenan riya zaka ga ka tsira ka daina guru ka daina laya ka daina daga ka daina tamfi ka daina tsazi ka daina kulumbotai duk da ka sani ba ka sibbu amma kana riya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wallahi ba abun da nake ji muku tsoron sa kamar karamar shirka kuna ganin ta karama kuma wallahi bala'i suka ce wata iri ce riya sallah za ka yi wai in ka ji kai kaɗai a masallaci in ka ji wani ya kalmi zai shigo sai ka ƙara gyara kira ka gyara tsayuwa ka gyara ruku'i saboda ne saboda akwai mai ganin ka don ya ce kai wannan ashe ya san sifatu salatun nabi ko ya karanci sifat sallar manzon Allah amma kai kaɗai kun ba za ka yi haka ba to wannan da kai irriya ne kuma shirka ne kuma Allah ranar gobe kiyama zai ce ni bana tarayya akan bawa ni mawadaci ne ana agana cewa ka ni shirki ba dai kayi don ni kuma don ma ne? to kaje na barwa wani kai kaje ka zama bawansa ni na haƙura kaje wajensa ya baka sakamakon ibadar mutum zai samu sakamako to wallahi riya ita ce take neman a gagari ahli sunna bai kira'a za ka yi kana so a yabe ka a ce iya wa'azi za ka yi so kake a yabe ka a kana da kokari zuwa taro za ka yi so ake a ce kai ba ka nufi to kai don Allah mana kabira wa ma umiru illa li abudu Allah mukhlisina lahu dina kuna fa'a ko sannan wa yuqimu salata yutu zakata biyo baya don haka in babu ikhlasi babu tauhidi babu kadai ta Allah babu addini babu addini don in an yi shi ma bai da amfani don haka yujahiduna fi sabilillahi wala yakabuna lauma kala'ilin. kuma ba sa tsoron zargin wanda zai zarge su inda akan gaskiya su wataƙila kai yin ka zo makaranta ma ya kaɓo ya littafi a kar a gane kai ma kana zuwa makarantar sunna eh, yanzu wane eh, ka rike mun littattafai na ni sai an ji ba zan zo eh? eh to da an yi aigo yanzu an bari to Allah ya sa haka to ka za ka yi abun ka tsakanin ka da Allah mana ko baka yarda gaskiya ba ce in dai har ka yarda gaskiya ce to ka tsaya ka yi ta gaban ka ga imani menene na tsoron wanda zai zarge ka Allah ya ce irin su su na kirkin wanda Allah zai kawo su la ya kawo na lauma tala'ini ba za tsoron wanda zai zarge su zalika fadlullah kuma wannan fa kyauta ce ta Allah falala ce ta Allah yu'tihi man ya yasha'u sai wanda Allah ya so zai ba wani yana nan kusa da gun amma ba zai tsaya a yi da shi ba sai kaga wani yana nesa sai Allah ya zabe shi sai ya zo kuma kullum yana nan fadlullah yu'tihi man ya yasha'u kamar ilimi ne kamar arziki ne kamar mulki ne kamar lafiya duk wanda Allah ya so sai kaga ya ba su wanda kuma Allah bai so ba sai ka ganshi kusa da abun amma ba ruwansa duk inda ilimi yake in kaga an ba mutum shi to an ba shi alkhairi sai in yaƙi in an baka arziki an baka alkhairi sai in kaƙi. duk wanda Allah ya ba shi ilimi an ba shi makullin aljanna in an baka arziki an baka makullin aljanna in an baka mulki an baka mabudin aljanna sai dai in ka ji ka watsar da mabudin ka ce in naje ko da hannuna zan balle in shiga to kaga ko ba zai ballu ba kun gane wannan to fadlullah falala ce ta Allah yuti man yasha yana bada daga wanda yaso wallahu wasi'un alim Allah mai yalwaci ne masani fa zamanun min Allah jalla wa ala wannan tattarowa ce kyauta ce baiwa ce daga Allah mai girma da ɗaukaka liba ƙari hadal haq wanda da haka ne yake wanzar da wannan gaskiya wa annahu su ya sayuqayyidu lahu man yaqumu bihi wa ya'midu sai kaga ya tattaro waɗanda za su tsaya akan addinin akan gaskiyar su zo su rika kare wannan addini su tsaya a kansa in ba don haka ba yanzu da sunna an je na cin turiyar a ƙasar nan yanda bid'a ta taso da farko da fa ba a san sunna sosai ba fa da in ka ji an ce yan bid'a to su mamman shata masu kaɗa ganga su ne tuwai kiɗa shi ne bid'a da to yanzu kuma sai suka dawo da kiɗan cikin addininsu ko ba gane ba ina makaɗi uban bid'a da shi da ubansa shaitani, ko babu wannan su su ba su ne yan bidiya ba fa makaɗi ne uban bidiya to yanzu fa yanzu ina makaɗin yake yanzu wannan waƙen in ka zo ka ce za ka yi shi a taron maulidiya ka zo a ce to wane zai mana zikiri ka ce ina maka da iyayen bid'a da ku da uban ku shaidani eh anya ba za a sauke ka ba eh sai su ce ya wani irin abu ne a karma kallon sha'a littafin malam na mai ganji ne eh littafin malam ne na mai ganci ni ba ni na faɗi ba eh kuma yana ƙadiriya shi ma yana tijja yana a ɗariƙa malamin ɗariƙa ne kuma shi da kansa ya ce makaɗi uban a ne don haka mu daina kiɗa mu daina duk wanda yake kiɗa shi ne uban duk wata bidi'a kuma waye babansa malam na mai ganje ce shaidani za a wayi gari da kai a taron eh? to don haka yana ga lokaci ya yi tafi da nisa za mu tashi akan wannan ayar ya ayyuhan allazina amanu man yartadda domin bayanin ta ne yake tafiya a kafa ko kada lokaci ya kure kuma ya zama na an kuntatawa wa'yansu wa'yansu suna da laruri kwarai da gaske son gaskiya ne yasa ake tsayawa har a kai wani lokaci Allah Ubangiji ya taimake mu da gane gaskiya ya ba mu ikon riko da ita ya taimake mu da gane karya ya taimake mu da nisantarta wallahi in ba ka danne zuciyarka ka raba ta son son zuciyar ba da son ka ba ba za ka iya tsayawa akan gaskiya ba domin sai ka tuna toni yanzu wannan abu babana yana yi ni in zo in ce bai da kyau to babanka aka aiko maka a matsayin manzo eh to babanka in abun kirki ya tsora ka a kai ka ci gaba da yi in kuma yana wani abu na al'ada ba za ka bi shi kan al'ada don annabi ibrahim bai bi babansa ba tunda baban yana gefe yana ainihin kira akan shirka kaga bai bi shi ba don haka sunna idan mahaifinka yana kan sunna to ka zama kuna tare in ma kuma yana kan bidiya ka yi masa ladabi ka yi masa biyayya a ainihin zamantakewa ku na duniya babu inda aka ce don kana sunna babanka baya yi ka saba masa in ya saka aiki ba za ka yi ba in ya kira ka ba za ka zo da wuri ba in kuna magana ka ɗaga murya a kansa wallahi wallahi in kai daga nan ma kai ba ahli sunna ba ne don ita sunna ba ta taɓa karantar da wa uba ba ko uwa ko da iyayenka arna ne babanka ce arne ne kinni ya ce kinni to dole ka yi musu biyayya a zamantakewar duniya wa in ka ala tu shirka bi shay'an fala huma amma idan suka ce sai ka zo an yi shirka da kai Allah ya ce fala huma anan kar kai musu da to zaman duniya ba wa sahibuhuma fi duniya ma'rufa zaman duniya kam ka zauna da su da kyautatawa ko da ba ka sallah kun gane wannan to don haka ku kyautatawa iyayenku kada ka yadda babanka ya mutu yana jin haushinka ka dawo kuma kana kuka daga baya ya za ka yi ka samu babanka ya fi ma ya mutu to yanzu bai mutu ba ka yi maza maza ka nemi gafararsa kada ka yadda mahaifiyarka ta mutu tana jin haushinka ka yi maza maza ku sulhunta da ita tun tana raye kun gane wannan wa'anda suka rasu kuma ba mun gama shi kenan ba wani abu da ya rage na biyayya na taimako tsakaninmu da su in dai musulmai ne har yanzu dole sai in kana musu addu'a wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ka rika yi musu addu'a Allah ka ji kansu ka tausaya musu kamar yadda suka yi jin kaina suka tausaya mini ina jariri ina ɗan bungurum haka lokacin da nake karami suna jin kaina suna tausaya mini har ma su hana kansu abinci su bani su hana kansu abun shimfiɗa su shimfiɗa mini su hana kansu abun su rufe ni su hana kansu abin sha su bani su inganta gurin kwanciya ta sama da nasu su jawo ni a jiki su rungume ni to Allah kai ka rungume su da rahama ka lullube su da rahama kamar yadda suka yi mini ina karami wannan ita ce ta'arka da iyayenka da suka mutu ka riƙa musu addu'a bayan sun mutu matuƙar musulmai ne in kuma kai burus da su ka daina yi musu addu'a to kamar ka saba musu ne suna da rai ba ka mu'amala da su kun gane wannan to Allah ya taimake mu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا وأنت رجاؤنا وأنت ولينا ومولانا تول أمرنا يا رب العالمين تول أمرنا يا رب العالمين تول أمرنا يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم اهدنا واهد اولادنا وذريتنا سبل السلام واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين